نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل ومن يضلل فلا هادي وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام yau yammaci ne na juma'a sha tara ga watan jimadal akhir hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu ɗaya da dari hudu da talatin daidai da sha ɗaya ga watan jun shekara ta dubu biyu da tara ci ga tafsirin alkur'ani mai girma a cikin wannan tafsiri mai suna al-misbahul munir fi tahzib tafsir ibn kafir da izinin Allah a yau za mu ci gaba da bayanan da muka ɗauko gane da fassarar tafsirin suratun nur kamar yadda muka ji cewa wannan sura an saukar da ita ne a garin madina sannan sura ne wacce take ɗauke da hukunce-hukunce da dokoki iri-iri da yadda zamantakewar al'umma zai inganta ya kyautatu kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya zo ya inganta tare da kuma kyautata rayuwar al'umma duniyar su da kuma lahirarsu shi yasa wannan sura malaman salaf da dama sun yi maganganu masu matukan fa'ida gane da mahimmancin haddace ta da sanin ma'anan da suran ke ɗauke da shi da fatan wannan sako zai isa zuwa ga kunnuwan waɗanda suke himma sau da su himmatu su san wani irin sako ne suran take ɗauke da shi na hukunce-hukunce da dokoki da tsarin rayuwa da mu'amala wanda ake so a inganta ta kuma ta gudano Allah madaukin sarki ya sa mu dace da farko sai Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون الزانية والزاني فاضربوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ما ليتي أهمية سورة النور wannan aya ta farko a cikinta akwai saƙo da ke alamta mahimmancin wannan sura suratul nur ma'ana ya ce ya ta'ala a ciki allah madaukin sarki cewa yake habihi suratul anzalnaha wannan wata sura ce wanda mu su allah madaukin sarki muka saukar da ita mare ya ce fihi tambihun ala'tima'i biha a cikin wannan sura akwai tambihi da fadakarwa akan cewa lallai suran nan an kula matuƙa da ita da Allah madaukin sarki ya ce sura ne da mu muka saukar malam ya ce wala fi ma a baha kasancewar Allah madaukin sarki ya keɓanci wannan sura da ambatan cewa shi ne wanda ya saukar da ita to kuma bai kora cewa sauran surorin ma Allah madaukin sarki shi da kanshi ne ya saukar da su sannan ya ce wa faradnaha qala mujahid wa qatada ai bayyana halala wal harama a cikin wannan sura da Allah maɗaukin sarki ya saukar to duk wani bayani da duk wani doka na ayi ko a bari da zaka ji a ciki to ana son a nuna maka cewa Allah maɗaukin sarki ne ya saukar na daga ciki Allah ya yi bayanin halal kuma ya yi bayanin haram akwai abubuwan da suke halal ne allah madaukin sarki ya bayyana halaccinsu sannan kuma har ila yau akwai waɗanda suke haramun ne da allah madaukin sarki a cikin wannan sura ya bayyana haramcinsu amr sannan a cikin wannan sura akwai ayoyin da suke bani bayani dangane da umarni wannan hayo wasu ayoyin kuma suke umarni dangane da hani? wal hudud sannan akwai haddi iri kaza mutumin da ya laifi iri kaza ga doka ga hukunci ga haddin da Allah madaukin sarki ya yarda a mashi wanda ko iri kaza yayi to ga nashi da Allah madaukin sarki ya tsara cewa lallai a mashi wa qala mujahid malam mujahid ya ce wa man qara'a faradnaha yaqulu faradnaha alaikum wanda ya karanta ayan da cewa faradnaha to ma'anan da shi ne Allah madaukin sarki ya farlanta wannan sura a kan ku ya ku musulmin da kuke raye a san da suran ke sauka wa alaman ba'dakum haka ma al'ummomin da za su zo a bayan shuɗewanku to wannan sura Allah madaukin sarki ya farlanta masu aiki da duk abin da ke ciki anzalna fiha ayatin بينات sannan a cikin wannan sura ta nur Allah madaukin sarki ya saukar da ayoyi waɗanda suke a bayyane suke ƙarara filla-filla a fili wanda mai karatu da bincike zai iya gane saƙon da suke ɗauke da shi kai tsaye ai mufassaratin surorin a fassara suke wadihatin a fili suke fes la'allakum tadhakkarun Allah madaukin sarki yayi wannan ne da cewa lalle in kun bi abin da Allah madaukin sarki ya saukar za ku zo masu tunani da hangen nesa da kuma sanin ya kamata Allah madaukin sarki ya sanya mu cikin waɗanda suke da hangen nesa da tuna Allah da kuma sanin ya kamata to bayan da Allah madaukin sarki ya bayyana wannan aya da kuma muhimmancin wannan sura da bayani da shimfida da sharan fage sai Allah ya fara bayanin haddin zina za a fara bayanin haddin zina mun gane wannan da kyau ko wanda in ka kalli addinai da tunane-tunanen al'umma wanda ya sha bamban da musulunci za ga babu wani addinin da ya dace ɗan adam ya rika ya bi irin addinin musulunci ba addinin da ya kamata ka riƙe shi gam. ka rike in ba addinin musulunci ba wanda duk wani fannin rayuwa sai da Allah madaukin sarki bayanin yadda ya kamata a bi in kuma an saba ma wannan tsari na Allah madaukin sarki akwai musibu da bala'ai da za su biyo baya kuma duniyar mu ta bayyana mana haka da Allah madaukin sarki ya hana wasu abubuwa mutane sai kisa hannu abubuwan da suka biyo baya gashi nan sai zaman mu duniya alaka kai jama'a mun gane wannan da kyau ko to wannan aya a ciki Allah madaukin sarki zai mara bayani dangane da haddin zina bala yake kuma qala ta'ala sannan sai Allah madaukin sarki ba wadancan bayanai sai ya ce azzaniyatu wazzani mazinaciya mace da kuma mazinaci namiji fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata zalga kowane ɗaya daga cikinsu a yi mashi bulala ɗari sanda ga kama su ƙarara ko kuma suka zo suka yi cewa sun yi jama mun gane wannan da kyau ko ba a ce ma wannan mazinaci ba a ce ma wancan mazinaciya daga zina ƙwara ɗaya ko mun gane wannan da kyau ko domin kalmar mazinaci yana gangantuwa ne game da mutumin da zina ta zama sana'ar shi yau yayi gobe ma'ana ya yawaita sai a ce mai maznaci ko a ce mata mazinaciya kun fahimci wannan da kyau ku. misalin wannan mutumin da ya taba ɗinki so ɗaya ba a taba kallon shi a ce mai maɗinki mutumin da ya taba tuki so ɗaya ba a kallon shi a ce mai matuki in kun fahimci wannan maganin da nake so in aje a nan raddi nake so in yi dangane da wasu kalmomi da wasu maganganu da makiya annabi da sahabbai 'yan shi'a suke yi in sun ɗauko bayani dangane da gamibiya ko kuma ma'is sai ka ji sun ce sahabban ma kun ji su gaba ɗayansu mazinata ne jawabin wannan tabbas ba mu shakkan an kama ma'is yayin zina kuma yanke min hukunci shi yasa a yau in ka zo ka ce ma'iz mazmaci ne ka jefa kanka cikin bala'in kazafi da ko dai ka je ka neme shi inda yake yafe maka ko kuma ana nan ana jiran za a maka bulala tamanin na kazafi a nan duniya ko gobe kiyama domin za mu zo mu ji a cikin wannan sura Allah madaukin sarki zai bayyana mana cewa duk mutumin da ƙoƙarin shi har kullum ya jefa kalmomi da ɓatanci ga waɗanda suka yi imani lahum azabun alimun fi dunya wal akhirah za a masa azaba mai shiga jiki a nan duniya da kuma gobe kiyama Jawa mun gane wannan muke ko haka ba mu da shakkan cewa ga mudiya ta yi zina amma kuma an tsaida mata da haddin da Allah madaukin sarki ya yi umarni kallanta ka ambace ta da wannan suna bayyana kazafi mai karara da kake mata kuma Allah madaukin sarki ba zai yafe maka ba har sai ka nemo inda take ta yafe maka ko kuma a tsaida maka da hukunci na cewa kai mata kazafi jama'a mun gane wannan da ko a san da annabi zai mata sallah ai Umar rike manzon Allah yayi yace a tusalli alaiha wa qad zabiya rasulullah yanzu sallah za yi mata zina ba ta yi sai annabi ya ce katta battaubatan baiwar allah nan ta yi tuban daga mai kusimat baina saba'ina min ahalil madina da za a kakkasabta a rarraba wannan tuban da ta yi gida gida gida gida saba'in daga cikin gidajen madina annabi ya ce lawasi adhum da wannan tuba nata ya wadace su sun shiga aljanna da shi ita kare take da wannan tuban kama kalle daga ce mata kaza kalle ta ce kaza sai a fake da wannan sai a danganta kalman zina da batanci ga sabon manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan ko ba ba karman halaka bane Allah shi kyauta to Allah ya ce mazinaci namiji da mazinaciya mace to ai masu bulala ɗari kowanne daga cikin cikinsu to akwai sharaɗa da ƙa'ida in har ka kawo ƙara cewa wance da wani kaga suna zina to kai shaidan ka kai daya ba za a karbe ta ba sai in ya kai shaidu hudu ne duk da kai na biyar cif sannan shaidan ka zai zama an karbe ta an yi amfani da ita jama mun gano wannan da kyau ko ba ka zuwa ka ce wani yayi zina kawai shi kenan don kai liman ne ko don kai malam ne karatu ne sai a ce to wuce a kawo musu a musu bulala har sai an samu shaidu hudun ras sun cika tabbas sannan za a yanke maka hukunci jama'a mun gane wannan kyau ko kuma in shaida na farko ya zo sai an tambaye shi kaga wane azzakare shi a cikin farjin ta karara kamar yadda goga ke shiga cikin rijiya kamar yadda dan mishin na kwalli yake shiga cikin tandin kulli kwalli gaba ɗaya kaga zakare shi a cikin farjin ta karara za a bayyana mishi ce eh ya gani sai a ce gafara sai a kira wancan kai ma fa wuce kai ma fa duk hudun nan sai sun shaida cewa sun ga haka sannan za a tsoba mai da haddi ko a tsoba mata da haddi ina ba mun gane wannan da kyau yau da wancan za ta zo da cewa na yayi zina da ni to kaga ita dai kai tsaye ta zo ta bayyana shaida karara akan da cewa ta yi zina to alkali ya ga dama ya wofintar da wancan magana nata in kuma ya so yana da daman ya sa gayyato wani din ya ce wanda ta ce kayi zuwa da ita shin kayi zuwa da ita in ya ce ƙarya take da kawo shaidu ko ba ta da shaida ko ɗaya to a nan za a haɗa mata dobil kenan ga bulala tamanin na taimawa na kazafi ga bulala ɗari na cewa ita ma ta yi zinan in budurwa ne a mata bulala ɗari kuma za mu ji hukuncin da zai biyo mata baya in kuma ta taɓa yin aure a mata bulala ɗari sannan kuma a jefe ta haka da wani zai zo ce ya yi zina da wance ko bai da shaida to abin da ke kan shi kenan sai a tuntube ta in alkali ya so in bai so ba zai mai bulala ɗari na yayin zina in matashi ne za mu ji abin da za a mai bayan yanzu yanzu nan ba da jimawa ba bayan bulala ɗari in kuma ya taɓa yin aure sai a jefe shi sannan a mai bulala tamanin ne mata ƙazafi in ku alƙali ya ga dama ya gayyace ta sai ta zo ta gazgata to ita ma sai a tsaida mata da haddi amma in ta ƙaryata ta je ta tuba to shikenan sai a mai bulala tamanin ne mata kazafi jima mun gano wannan da kyau ko to al'amarin zina ko dai shaidu hudu su zo su tabbatar da an yi sun gani karara da ido ba labari ba ko kuma ikirari cewa lalle ilalla shi wannan ko ita wancan sun tabbatar da sun yi zina ko kuma bayyanan cikin da zai ɗaukan wani tawili ko mun gane wannan da ta da ce wannan cikin da kuke gani da shi ba zina ne ba fadiya kai min to kaga ya ɗauki wani tawili ko kuma da ce yanda ka gan shi ni ma haka na yana ta girma a jikina gaskiya ban san yadda aka yi ba mai yiwa wani ifritin min aljinn ne ya biyo dare don na mata wannan cikin za a iya karɓar wannan tawilin ta jama'a mun gano wannan da kyau ku to wajibi ne mutane su san yadda ake yin wannan al'amari ba wai addinin musulunci da kawo ke yi ba malaman tarihi suka yi bayanin cewa akwai wata kyakkyawar mace da wasu mutane masu faɗa aje suka nemi su lalata da ita su biyar aka rasa yadda za a yi a ɓullo a shawo kanta ran nan kawai sai zuwa kai ƙara cewa wai sun ga tana zina da karen gidanta mana ta ɗaura karen gidanta a kanta yana zina da ita kenan za mu zuwa cikin suran nan za mu tattauna hukuncin mutumin da ya yi amfani da dabba ko kuma wanda dabba ta yi amfani da ita iskancin tura ya wuce wannan fili inda ba ya wuce inda kake zaton shi ina fatan mun gane wannan da kyau to haka ce annabi wannan lokaci kawai sai ya kira ta kawai sai ya ce a je a jefi a je a kashe ta tun da gashe dai hudu sun tabbata ga wanda ya kawo kara kuma gashe dai su hudu shi ne sai aka yi mai tambihi aka ce ba kai bincike ba ai da sai ka shigar da su ɗaka ka kira su ɗaya bayan ɗaya ka tambaye su launin karan da wasu bayanai kuma sai ce to bari ya haka yanzu duk wanda ya kira shi a launin karan nata da kaga yana zina da ita sai wannan ya ce za ne sai a ce to shiga can sai a kira ɗayan kai launin karan da kaga yana zinan da ita wani irin launi yake sai wancan ya ce baki ne sai a ce shiga nan kai fa ai wallahi baki da fari ne karan sai a ce shiga can wancan ba sai ya ce rawaya ne ko wancan ya ce duk suka faɗi saɓani mabambantan saɓani na ƙarara akan abin da suka ce sun gani daga lokacin sai firu sai ce duk kun yi ƙarya maganar kuna karo da juna saboda haka a je a jefe man su ina fatan mun gano wannan da kyau saboda sun sa an yi kisan kai jama'a mun gano wannan da kyau ko kenan in an tashi bayanin za a zo da bayani karara sanda ka ce ka ga wani yana zina da wance ya ga su a na gansa a kullulluɗe ne cikin bargo sai na ga yana sama yana ƙasa na je min farfasi da shasheka alaman ana zina shin ka ga azzakarin shi a cikin farjinta sai ya ce bai gani ba sai a ce yi nan kai kuma zo kai fa sai ce shi lalle san da ya shigo ya gan shi tsirara ya ganta tsirara kuma ya gan shi a kanta ko kuma ita a kan shi alaman zina suke a ce ka ga zakarin shi a cikin farjinta ƙarara sai ce bai gani ba sai ce yi nan wane zo kai kaga suna zina lalle azzakari cikin farji ya ce kwarai da gaske haka ya gani kai ba shi ma ce kwarai da gaske haka ya gani shi mai kawo kara shi ma karara haka ya gani sai ce to shi kenan kai ko ukun ne kun masa kazafi ku je a muku bulala tamanin tamanin na kazafi ba za a ƙara karɓar shaidan ku har abada ku tashi ku mutanen banza ne shaidu ba su cika ba ina fatan kun gane wannan da kyau haka yi ka'ida a musulunci amma waɗannan taɓaɓɓun da yake ba su san ma mai shari'ar musulunci ta tanada ba gani suke in an zo za a ƙaddamar da shari'ar musulunci kawai za ta bi su ta fara bulale sai tana jefe su da su mazinata ne kai da wahala fa kama mutum ƙara a ce wane yana zina a ce shaidu hudun nan sun tabbata mafi aksarin waɗanda aka zo aka yi masa haddi a zamanin manzan Allah da sahabbai ikirari ne da bakin su suka zo suka tabbatar da faruwar abu amma samun shaidu guda hudu ai ba karamin aiki ba ne kuma duk an yi wannan ne saboda a kare mutuncin al'umma in ba don haka ba in kai kana jin haushin wane kawai sai ka wuce kotu ka ce ka ga yana zina da wanci Allah shiryar da mu to shi ne sai malam yace hazil ayatul karima kun ga wannan aya mai girma fiha hukumin zina a cikin ta akwai hukuncin zina karara fil haddi ko ko hukumin zani fil haddi hukuncin mazmaci na irin haddin da za a yi mai wa fihi tafsilun amma dangane da abin da ya shafi hukuncin mazmaci da za a yi haddi to akwai bayanai da sai an lura da su mala ya ce fa'innan zani la ya kuro imma a yi kone bikiran shi mazinacin ko ta mazinaciyar da ake cewa za a tsoba masu da haddin Allah zai iya yi wa samari ne ko kuma ɗan mata ne saurayi ne ko budurwa wa huwa ta lam shi ne wanda san bai aure ba Awa muhsanan ko kuma wanda ya yi aure muhsumi ne shi wa huwa allazi kada wa fi nikahin sahihin shine wanda ya taɓa yin aure kuma ya sabu da wannan matan da ya aura sabuwa ingantacce na aure wa huwa hurrun kuma shi baligun kuma baligi akilin ko mai hankali jama kun je wasu ƙa'idan ku wani da aka kama shi yana zinan shaidu hudu sun tabbata ƙarara gashi yana zina da wanci to dole sai an bincike ɗanin in ɗane to shine wannan hukuncin da Allah madaukin sarki ya ce a mai bulala ɗari zai tabbata kan shi in ba ɗa ba ne bawa ne bulala hamsin za a yi mashi wacce ake zinan da ita shin ya ce a baiwa ce bulala hamsin za a yi mata ba za a mata bulala ɗari ba wannan ayan ba da ita take yi ba sannan baligun sai ya zama baligi in yaro ƙarami ne wata ta ɗaura shi a kanta yake zina da ita ko yaro ne ya samu yarinya karama yake lalata da ita to in ba su balaga ba ba abin da za a yi masu amma wancan da take wancan fitsarin za mu zo za mu zama ta hukuncin ita kadai za a yi hukuncin shi wannan yaron ba za a yi mai komi ba akilon kuma sai ya zama mai hankali yau da mahaukaci zai zo yin zina ko wanda ya sha wani kayan maye hankali shi gaba ɗaya ya kau daga gare shi bai san inda yake ba ya zo ya zina babu haddi irin wannan a kan shi saboda ya ce hurrun baligun akilin allah ya sa mu dace mara ya ce fa amma idan kana bikran amma idan ya zama saurayi ne lam ya tazawwaj bai aure ba fa inna haddahu ta jalda haddin da za a yi mai ne bulala ɗari kama fil ayati kamar yadda ya zuwa cikin wannan aya malamai sukan ƙara da cewa sai ya zama ɗa mai hankali baligi sannan za a mai wancan hukuncin sannan sai su ƙara da cewa kuma ba tilasta shi aka yi ba akwai wanda tilasta shi aka yi kila ba mamaki yana da rago zuciya yana bukatar wani abu sai a ce in ba ka yi zinan nan ba baka samun shi ko in ba ka yi zinan nan ba kashe ka za a yi ko za a kashe ɗanka ko za a kashe matarka ko za a kashe iyayenka ko za ka yi asarar wata dukiya sai ga shi da ya asarar waɗancan abubuwan to gare ya zo ya zinan nan to in ya zo ya ce tarsasa shi aka yi mun gane wannan da kyau ko shikenan za a yadda in da ce tarsasa ta aka yi shikenan za a yadda ya rage yanzu zai su tuba tsakanin su da mahallicin su Allah shirwar da mu malam sai ce wa yuzadu ala zalika an yughriba aman za a mai ƙari akan bokan bulala ɗari da aka ce a mai za a bakuntar da shi a ɗaure shi a gidan yari na tsawon shekara guda an baladihi a raba shi da garinsu a da idan mutum ya wannan laifi koran shi ake a garin domin duk inda ya je ba inda za a karbe shi in mai unguwar magulo ya kore ka to ba inda za ka je a karbe ka kuma da in ka je sabuwar unguwa mai unguwar sabuwar unguwa koran ka zai in ka je tukur haka in ka je ta yanzu ko dan duk inda ka je koran ka za ba inda za a karbe ka ta ma yanzu ba ana koran ka kawai sai ka tafi wani gurin babu ya kuma to sai a kama ka sai a gidan yaro da kai ina fatan mun gane wannan da kyau kama sabata fi sahihaini kama yadda abin sai tabbata cikin bukhari da muslim an abu hurairata wa zaid bin khalid min juhani daga abu huraira da kuma zai dan khalid al-juhani ce fil arabiyina dangane da wasu larabawan ƙauye allazaini waɗanda aka ya rasulallahi sallallahu alaihi wa wa sallama suka zo wajen manzon Allah faƙala ahaduhuma sai ɗaya daga cikin su ce ya rasulallah ya manzon Allah innabni haza kana asifan yace yaron nan nawa da ke ganin shi matashi to ɗan aiki ne ɗan kwadugo ne house boy ne ala haza yana kwadugo yana aikin gida a gidan wannan alhajin birnin fazana bin ra'atihi sai zina da matan gidar mun gabatar da sharhi da bayani da an kararwa a wancan karatu namu da ya gabata faftadaitu ibni minhu sai na fanshi ɗana daga hannun shi bin shatin na bashi awaki guda ɗari wa walidatin da kuma baiwa fasa'artu halar ilmi sai ya tambayi malamai fa akhbaruni sai suka ban labari anna alabni jalda mi'a cewa ɗana abin da yake kan shi shine za a mai bulala ɗari wata ghariba amin sannan kuma za a bakuntar da shi ko a ɗaure shi na tsawon shekara ɗaya wa anna al'amrati hazar rajma shi ko matan wannan yallaɓe da aka yi da ita ita kuma jefe ta za a yi saboda matan aure ce jama mun gano wannan da kyau ku ga a cikin wannan hadisi ya tabbatar mana da hukuncin wanda ya aure da kuma wanda bai aure ba muddin sun yi zina فقال رسول sallallahu alaihi الله عليه وآله وسلم سيما allah ya ce. wallabi nafsi biyadihi ina yi muku rantsuwa da Allah wanda raina yake a hannun shi la'aqdiyanna bainakuma bi kitabillahi ta'ala lalle ku zan muku littafi zan muku shari'a a tsakanin ku da littafin Allah alwalidatu baiwa wal ghanamu da tumakin ka raddun alaika an maida ma da kayanka wa'alab nika jaldin mi'atin sannan 'dannan naka za a mai bulala ɗari wa taghribu amin sannan za a bakuntar da shi na tsawon shekara guda wadda ya unaisun sai annabi ya ce ya kai unais kai sammako na rajulin min aslama shi wannan unais ɗin wani mutum ne daga cikin ƙabilan aslam ilam ra'ati haza yace kai sammako ka je wajen matan yallaɓai ina tarafat in ta furuci da cewa lalle ta yi zina farjumha ka jefe ta fagada alaiha unaisu ko sai ya sammako ya tafi fa'atarafat sai ta furuci da lalle an yi zina da ita fara jama'a sai ya jefe ta jawabin gane wannan da kyau ko allah madaukin sarki ya sa mu dace ففي هذا دلالة على تغريب الزاني أشكي وانا حديثي أقول دليل قرر دكي تبت دكي ومزناتي زا أطوري شكو أباقون تدشي نصوه شكرا مع جلد مئة تعرضه نشبولا لا طري إذا كان بكرا لن يتزوج إما تشيني وانا بأوريبا فأما amma idan ya kasa amma iza kana muhsanan in ya zama ko muhsini ne shi wa huwa allazi qad wati'a shine wanda yayi aure kuma ya sadu da matan da ya aura fi nikahi sahihin a ingantaccen aure ba dabiro ba wa huwa hurrun kuma ya zama ɗani baligun baligi akilun mai hankali fa innahu yurjamu to wannan za a jefe shi ne kamarawa ima kamarawa malik kamar yadda imam malik ya ruwaito أن عمر رضي الله عنه قام سيدنا عمر من يميك وكم منبري فحمد الله وأثنى عليه يقود مع الله كميد الله ثم قال سنن سي عمر يتي أما بعد توبايا هكا أيها الناس يا متاني فإن الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بالحق Allah madaukin sarki ya aiko manzon Allah da gaskiya wa anzala alaihi alkitab kuma ya saukar mai da littafi fakana fi ma anzala alaihi ayatar rajmi yana daga cikin saƙon da Allah madaukin sarki ya saukar ma manzon Allah akwai ayan da ke bayani akan jefe maznacin da ya aure faƙara'ana ha umar ya ce mun karanta ayan musa habban da muke nan san da ayan ta sauka wa wa'ainaha kuma mun kiyaye ayan wara jama rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tabbas manzon Allah ya jefe maznaci wa rajamna ba'dahu mu ma mun jefe maznaci a bayan shi ayar ba karar rika cikin alqur'ani daga baya sai aka shafe qira'ar aka tabbatar da hukuncin ba ma hakan nas yake ina fatan mun gane wannan da kyau fahasha malam umar ya ce fa'aksha to ina ji tsoro an ya ƙola bin nasu zamanun zamani ne ma mutane tsawo an ya ƙola ƙa'il a samu wani ya zo ya buga ƙirji ya ce la na ji da ayatar rajin fi kitabin mu har ila yau ba mu ga ayan da ke bayani akan jefe mazmaci a cikin littafin Allah ba fa yadullu bi tarki farudatan sai a waye gari sun bata sakamakon barin farilla kada anzala Allah wanda Allah ya saukar da ita فالرجل في كتاب الله حق gaskiya ne jefe maznacin da ya aure wannan tabbataccen al'amari na cikin littafin Allah alaman zana akan duk wanda ya zina idza ahsana muddin ya taɓa yin aure kuma ya sadu da matan sabuwa ingantacce minar rijali wan nisa ma umar ya ce wannan hukuncin haka yake ga mata kamar yadda yake ga maza idza qamatil bayyinatu muddin dai an tsaye da dalili da shaidu karara awul habla ko kuma an samu ciki awul itirafi ko kuma wanda ya zina ya zo ya furta da bakin shi qarara cewa lalle ilallah yayi zina mun gane wannan da kyau ko wannan asari al-imam malik ya fitar da shi أخرجه في الصحيحين من حديث مالك مطولا بخاري ده مسلم سرويته وما أثر ما الإعماء سيدنا عمر ده دوغم بياني سمد وما ما له يتوى هذه قطعة منه وما ومن ينكي ياك أن ينكو مكا fiha maqasuduna lalle mu a cikin shi mun samu maqasudin mu haguna shine wannan bayanin da na Umar yayi doguwar ba ne ma mutane yazo da bayanan hukunce hukunce daga ciki sai ya je ko wannan jama'a mun gane wannan da kyau ko Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin mu to sannan idan an tashi tsaye da wannan dokan gaban da za mu karanta malam ya ce la ta kulla bekum ra'afa kar ya zama kun samu tausayi da jin kai da sassauci fi iqamatul hududi wajen tsaye da waɗannan haddodi na Allah madaukin sarki ba rangwame wajen tsayawa wa qawluhu ta'ala fadan Allah madaukin sarki da yace wala ta'khuzkum bihima ra'afatun fi dinillahi a cikin addinin Allah kar a ce za a yi mawana sauki ko za a yi mawana rangwame ko za a sassauta mawane saboda kusantakan shi da suwa ne babu wannan ai fi hukumin layi da ya ce fi dinin layi ai fi hukumin layi ba a wani sassauce a ce to an yafe mashi ai la tarhamuhuma kar ku ji kansu watar watar ko bala ce la tarhamuhuma kar ku ji afu bihima a ce kun yi masu afuwa fi shar'illah cikin shari'an nan na Allah madaukin sarki bala ya ce wa nesa manhiyin anwar rafatu tabi'iyya ba wai ana hana mutum ya ji tausayi ne na ɗabi'a ba ala iqamatul haddi in yazo na bulala ya riga yin tausayin da yake tsulawa abin da ake nufi da kar ku ji tausayi shine kar tausayin ya kai ga ku ce kun yafa wani adadi ko kuma kun yafi gaba daya wa inna ma hiya ar-ra'fatu allati tahmilu al-hakim ala tarki al-haddi tausayin da ake hanawa shine ana jin kullum alkali ne kar tausayi ya kai shi da cewa ya dauke mutum haddi fala yajuzu lahu zalika wannan bai halatta ba ina fatan mun gane wannan da kyau ba a ɗauke haddin musulunci ballantana ce shugaba ya zo ya canza hukuncin musulunci jama'a lokacin da matsala ta yi matsala a garin maru a lokacin malam abubakar mahamudu gume na karantarwa a nan makarantar maru sai zama limamin maru baya yin alola ɗan su ne da safe zai yi na a cikin ruwa yana su amma in ya zo masallaci taimama yake yi da sauran mutanen gari a lokacin mala abubakar mahamudu gumi da malam aminu kano ba irin yadda ba su jawo hankali da nasiha ba ya ƙi ji to a daidai wannan lokaci sai malam abubakar mahmudu gumi sai ya hana malamai da ɗaliban makarantar zuwa cikin gari yin sallah da aka yi sallan idi sai malam abubakar mahamudu gumi sai ya jagoranci ɗalibai da malaman makarantar aka yi sallan idi a cikin makaranta so koma suna sallan juma'an su a cikin makaranta ina fatan mun gane wannan da kyau don inda akuyan gaba ta sha ruwa nan na baya ta kan sha ko mun gane wannan da kyau ko to sai shi ba na ga na sai aka aiko mai daga kaduna daga sakkwato cewa duk abin da yake zargin malam abubakar mahmudu gumi da shi to lallai ya rubuta ya aika sakkwato ya aika ma sarkin musulmi saboda ya yi karar cewa malam abubakar mahmudu gumi yana nufin ya raba kan mutane to sai ya rubuta malam abubakar gumi ya jagoranci sannan idi bai je inda aka saba ba sannan kuma ya hana mutane zuwa sallar juma'a cikin gari sannan kuma ya tsubbace wasu mutane a gidansu a gidan shi yana da'awan cewa shi mahadi ne to sai ma abubakar da gume ya tsaye ta aliki a kan nan ya ce in an kai da tura mulkin mallaka wannan karan cewa shi ma ne za su firgita sarazana saboda sun sha bakar wahala a wajen mahadi da kuma wajen mabiya mahadi wani mutum ne dan gwagwarmaya a ƙasar sudan in kuma an ce ga wani mai irin wannan da'awa ya taso to lallai mu haɗu da matsala shi yasa na kawo muku wannan ne don ku fahimci cewa ku da kuke da'awa za ku fuskanci al'amura miyagu daga wajen miyagun malamai da kuma miyagun masu mulki to anan da aka aika ma sarkin musulmi a sokoto shi kuma sai ya aika ma gwamna a kaduna sai aka aiko ma shugaban makarantar cewa ya eh, binciken ne ke faruwa anan ya fara bincike sai sakataren makarantar sai zo ya gaya mala bakar mahmudu gumi cewa baturan nan akwai abin da yake nema ya gano yana wasu bincike bincike daga baya sai ya kira mala abubakar mahmudu gumi a nan da gumi ya ce shi wannan shugaban makarantar saboda daɗewar shi a ƙasar hausa ya sa ya iya hausa sosai yana fahimtar inda ya ya ga komo to malam bakar mabudu gumi da ya zo wajen shugaban makarantar arne ne kirista ne sai ya tambaya bakar gumi cewa wannan abin da ka yi na ƙin bin limamin gari sallah shi kana da dalili ne malam bakar gumi ya ce akwai dalili na farko sai ya ɗauko mai a halari inda aka cewa man salla bi gairu wudu'in amidan fa huwa kafir sannan ya ɗauko ishmawi da iziya ya nuna mai inda aka ce ba a yin sallan juma'a da temama mun gane wannan da kyau ko ko ba ruwa sai dai kai ta neman ruwan komin nisa haka suka ce a cikin iziya da cikin ishmawi in baka samu ba har aka sako sallan i juma'a to sai kai temama kai sallan azhar yace ya liman yake yi yini yake a cikin ruwa da safe kun gane wannan ke ku ai kira ba na ba da malam abubakar mabudu gumi da wasu malamai da malam aminu kano aka zo aka zauna aka ce ba na ga ya je ya yi ma liman nasiha ya daina abin da yake so daga abin da littafin ku ya ce sai ya zama juma'a mai zuwa su malam abubakar gumi sun je ba na ga bai aikin shi ba sai zama rikici ya barke saboda malam aminu kano aminu kano sosai da kuka sani mai prp babban malami ne salafi ne ina fatan kun gane wannan kyau abokin malam abubakar gumi ne wajen dawa to shi ne sai ya je gaya ma shugaban makaranta sai shugaban makaranta ya rubuta takarda ya aika ma gwamna a kaduna sai aka ce sarkin musulmi da kanshi ya zo ya warware wannan matsala a garin maro da ya zo sai ya zama ya zo da waziri junaidu da kuma alƙalin alƙalai na wancan lokaci malam attahiru amma sai ya zama an nemi shi sarkin musulmi ya wuce kaduna ana neman shi wajen gwamna sai ya naɗa shi alƙalin alƙalai ya jagoranci zaman da aka zo aka zauna to sai alƙalin alƙalai ya fara munumunu cewa ai ba mamaki wani matsala ne samu liman yake kan suka da nuna malam abubakar gobe da gaskiya to da shugaban makaranta ya kira malam abubakar mahmudu gumi ce to kaji abin da suka faɗi sai ce wannan ba daidai ba ne a jira shi sarkin musulmi ya zo don haka ya bada shawara ce a cire limamin dama ba liman da ke kawo matsala ba to a cire shi mana sai suka ce ba zai yiwu ba sai sarkin musulmi to da sarkin musulmi ya zo sai na gaba ɗaya bai goyon bayan abubakar mahmudu gumi abin da mutane suke na al'ada kawai su ci gaba da ka zo aka gaya malam abubakar gumi shi shugaban makarantar kirista ne sai malam abubakar mamudu gumi ya ce to wannan abin da ya faɗi dai ba daidai ba ne sai shi shugaban makarantar ya ce ba ka ganin cin da shi ne sarkin musulmi to ya canza wannan hukuncin da ke cikin littafin kuma na kawai sai zama ana sallan juma'a da sallar da sauran salloli da taimama a watsar da magana a alolan sai abubakar gume ce to addinin musulunci ba kiristanci ba ne da fafaroma yake iya zama ya canza hukunci da shi da wasu karti a gefe ya ce amma idan sarkin musulmi yana so wannan hukuncin ya canzu to yalla bai ka ce ma sarkin musulmi ya rubuta nashi littafin irin ahalari ko ishimawo ko iziya ya kawo mana mu duba mu ga dalilan shi da hujjoji shi in za mu iya ɗauka shi kan shugaban makaranta ya ce ai ka san shi sarkin musulmi bai da ilimin da zuwa ka ba zai yiwa ba ita to ke nan muku ba mu ƙara bin sallah ba ina fatan mun gano wannan da kyau to a nan ne sai ya rubuta takarda shi shugaban makarantar ya ƙara aikawa kaduna cewa matsalar nan fa sarkin musulmi bai iya warware ta ba to sai gwamna sai ya rubuta takarda zuwa ga sarkin musulmi cewa lalle sarakunan arewa su zauna su tattauna wannan matsala na taimaman nan da ke son ya kawo rigima a maru domin su waɗannan turawa mulkin mallaka tsoro suke ji kada a zo a yi masa tawaye mutane su ɓalle rigima ya tashi sai sai mu za su da mutanen arewa to sai aka zo aka zauna malawa bakar mamudu gume ce duk sarakunan arewa kaɗinsu sai suka mara ma sarkin musulmi baya yace saboda ɗaya daga cikin dalilai guda biyu dalilin farko saboda ganin martabar shi ba za su iya mai jayayya ba dalili na biyu saboda kada wani malami ya taso a garin sai na faɗin gaskiya mutane su mara mai baya ya samu matsayi irin na malam abubakar mahmud gumi ya masu tawaye suna tsoron wannan ya ce sai sarkin kano abdullahi bayero shi ne ya miƙe ya ce sam wannan abin da yaron nan abubakar gumi yake faɗi gaskiya yake faɗi a musulunci ba inda aka ce garuwa kai taimama don me kuke faɗin irin wannan magana in limamin ne zai salla da alula ya yi in ba zai sallah da alula ba a cire shi an gano wannan da kyau ko to sai gwamnan mulkin mallaka sai miƙe ya ce to akwai wanda yake cikin sarakuna wanda yake jayayya da wannan hukuncin da sarkin kano ya faɗa duk sarakunan arewa sai suka yi nakas sai ce to ba mai jayayya kenan abin da gume yake a kan shi ne daidai sai ya rubuta takarda sai ya aika wa shugaban makarantar ya ce a kira abubakar mahmudu kuma a gaya mai a karanta mai a yabe shi a ce cewa shi ke da gaskiya ina fatan mun gane wannan da kyau bayan wannan lokacin shi ga sarkin musulmi sai turo alkali junaidu waziri junaidu cewa ya zo marwan aiki kuma ya bayyana ma abubakar mahmudu gumi cewa suna tare da shi kan kumanta shi waziri junaidu malamin malam abubakar mahmudu gumi ne abubakar gumi abin sha'awa ya ce a wannan lokacin da ake wannan gwagwarmayar bai ma gama cika shekara 26 a duniya ba muhallin shahid na wannan maganin da na kawo muku shine babu wani shugaba kowane ne in ba Allah ba da zai canza hukuncin musulunci sai da ba sarkin musulmi shugaban makaranta ya ce ya canza hukuncin mana kawai abin ne a wakar kuma ya ce ba zai yiwu ba ya rubuta nashi littafin da kanshi shi yasa duk wanda yake son ya canza sai ya rubuta nashi littafin da kanshi waɗannan 'yan najeriya da suke son su canza littafin allah suke ke littafin allah shi ne suka rubuta tsarin mulkinsu ina fatan mun gano wannan da kyau shi yasa in naga lauya sai ban mamaki in ce iko Allah ba kishiyoyin Allah ko masu rubuta kishi ta Allah shi yasa jama'a wallahi mu rike littafin Allah kankan kar mu sake mu zuwa baya ƙarshen waɗannan bayanai sai malam Abubakar Mahmudu gume nasiha ga kowa cewa jama'a duk wanda ya tsaya ma gaskiya sai Allah madaukin sarki ya tsaya mashi amma a wancan lokacin da an yi sa 'yan bid'a ne su mala abubakar mahmudu gudu da mala aminu kano na rantse da allah sai an canza wannan hukuncin ne zarki musulmi ya faɗi shi kenan shi ne anan allah madaukin sarki ce kar a sake a masa rangwame a ɗaga masa ƙafa ta hanyar barin haddi daga cikin haddojin allah madaukin sarki ba a haka kowa ya faɗi ne malam ce kala mujahid malam mujahid ce wala ta'khuzkum bihima ra'afatun fi dinillahi wannan bayan da malam Abubakar Mahmud gume ya bada ku karanta littafin manufata a babi na hudu ina fatan mun gane wannan da kyau Allah ya sa mu dace kala sai mujahid ce iqamatul hududi za a tsaye da haddi idza rufi'at ila sultani muddin a wannan haddi wajen sarki fatuqamu za wala tuqalu ba za a taba rushe wannan hukuncin ba ina fatan mun gane wannan da kyau wa kaza روي عن سعيد بن جبير وعطاء بن أبي رباح وقد جاء في الحديث ta'aful hududa fi ma bainakum annabi ya ce ku yafa duk wani haddi da kuke nufin yafewa a tsakaninku tun a gida fama balagani min haddin duk haddin da ya zo wajena faƙada wajaba hakika ya tabbata sai an tsaye da shi abu da ya rawaito wannan hadisin in ma wani maka laifi kana son ka yafe mai to ka yafe mashi tun kai da shi a gida amma in ya zo nan gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai an tsaye da wannan haddin ina ba ta kun fahimci wannan da kyau wa qawluhu ta'ala da faɗin Allah madaukin sarki da yake cewa in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir za ku tsere haddin Allah ne muddin kun yi imani da Allah da kuma ranar kiyama ay faf'alu zalika ku da haddi in ku masu imani ne da Allah da kuma ranar kiyama wa qimul hudud alaman zana ku da haddi ga kan duk wanda ya zina wa shaddidu alaihi darba kuma ku tsananta duka wai ba a zo ana dan yawan ba ba ka sa ko wani karya ya kai mana za a sa kwalba a hammata ne wai sai a rika duka haka wa shaddidu a samu ƙato sosai da mutukekiyar doruna ya fyaɗa ma ja'iri a bayan shi da ja'ira a bayanta ina fatan mun gano wannan da kyau babu wani ɗaura kafa walakin bar mubarrihan kar ya zama mu rahan duka ne wanda zai fasa jiki liyar tabi'a saboda ana son ne su tsawata su daina ina fatan mun gane wannan da kyau liyar ta bi'a huwa shi wanda ake ma'addan ya hannu ya fasa ya daina wa yas na mithlahu da wanda yake nufin zai je ya aikata zinin irin shi ina fatan mun gane wannan da kyau su dauki izna bi zalika da wannan dukan da za a yi ma wancan mazinacin wa garza fil musnad an ba'd sahaba hakika ya zo a cikin littafin musnad daga wanda cikin sahabbai annahu qala ya rasulullah yace ya manzon Allah inni la'azbahu shatin yace ni ina yanka la'azbahu shatan ina yanka akuya wa'ana ana arhamahuma arhamuha ina yankawa ne kuma ina jin tausayinta faƙala sai annabi ya ce wa laka fi zalika ajrun wannan abin da kake kana da lada jama mun gano wannan kaza za ka yanka kula ne in ka tashi yankan sai ka ji tausayi in kana jin tausayin yankan ma kana da laba sabanin abin da muka gaba wayin za ka yanka dabba ka yi tausayinta to bai halatta ka ci ba kun ji ƙarya <laughs> kun taɓa jin ƙarya ko ka gani in ma ka ji tausayin ka ji manzo Allah ya ce akwai laba amma sai a ce wai ma ba za ka ci bane sai ka yanka ba rashin imani kenan Allah shi kyauta gaban ayon Allah ya ce wal yashhadu azabahuma ta'ifatun min al-mu'minin shine aqimul hadd bi nas in za a tsaye da haddi za a tsaye da haddi ne a gaban mutane sai an gayyato mutane ce za a tsaye da haddi haza fi tamkinin lizzamiyina malam ce lalle a cikin shi akwai tsoratarwa da razanarwa ga waɗanda suke mazinata ne iza juluda bi hadratin nas idan aka yi musu bulala a gaban mutane fa inna zalika yakuna ablagu fi zajrihima wannan zai fi kaiwa matuka wajen tsoratar da su da razayar da su wa an ja'a fi raddihi fi radihima kuma zai fi kaiwa matuka wajen hana su wannan aiki da suke mazinan mala ya ce fa na fi zalika ƙari’an wa tawbihan wa fadiha akwai kunyatarwa da razanarwa da tozartarwa kansu muddin in an tsaida masu da haddan a bainan jama'a idza kana nasu huduran muddin da ya kasance mutane sun taru sannan aka yi masu wani shiga daga kai mai bulala shike nan ya fito kawai sai share ce ba abin da aka yi mashi amma an tara mutanen unguwarsu ga iyayen shi ga ɗan uwa da abokan arziki ga surukai ga wayi ga kanni ga kowa sami bulala a lokacin duk inda ya zuwa rukun mashi gawancin ba zai kara ba wanda ba yake nufin ya yi in ya ga abin da ake mawa ne zai kokari ya kiyaye kar a zuwa tozarta shi irin wannan kuma har ita ma haka za a yi mata ina fatan mun gano wannan da kyau قال الحسن البصري الإمام حسن البصري في قوله وليشرع, وليشرع بابهما طائفة من المؤمنين yace da Allah yace wasu daga cikin mumune su halarci wannan azaba da za a yi yace alaniya a filin Allah za a yi ya ba a fili shine wasu yahudawa wasu ga wasu ɗan jarraba su tsokani manzan Allah ai ba wasu daga cikin su sun yi zina mai manzan Allah bai ce kaza kaza kaza kaza sai manzon Allah ce ku kawo littafin ku sai ga shi yanda yake a cikin nan alkur'ani haka yake a cikin old testament nasu cewa duk wanda ya zina ga abin da ba wa mashi amma sai kasance sun canza hukuncin Allah madaukin sarki ya kiyaye na daga cikin kuskuren da wasu malamai suka yi a lokacin da aka ce za a yi eh, shari'ar nan ta siyasar zamfara wai za aka dinga kwaso aure a cikin bible wai ana son wai a tabbatar da cewa ai ga ma shari'a cikin littafin zama ina ranku da arnawai za ku tsaye da dokan musulunci kar arnin da ya yarda mana in ya ki yarda ba sai a badar da uhudu kan kafiri ba jawabu gano wannan da ko ne ne lashe arne za a aiki da shari'ar musulunci kar Allah ya sa ya yarda kuma kada Allah ya sa ya gano mana wai jama'a za ka yi aiki da musulunci wai sai arna ya yarda ina ruwa shi da yake arnanci ka yadda ne yake yi jama'a biya ya da ku rika fahimtar wannan wallahi ana wannan abin ban da haushi ba abin da suka dinga ba aka dinga gayyato rika na manya-manyan limamai da manya-manyan fada-fada wai ana son wai fada su yadda da shari'ar musulunci an gaya muku fada-fada na maka sa abu lahabi da sa abu jahali sun yadda ne annabi shari'ar musulunci ba sai da suka ji wuka a makogwaro ba jama'a mun gano wannan da ko shi ne fa bai san kai ka shirya kai abin da kake so kai na addini ba billahi lillahi siya kana nufin kare mai ruhin numfashi ne in ba ka ba za su taba barin ku ba ko ku ce kuna neman sai sun gamsu sai sun yadda ya za su yadda bayan Allah ce walan tarda an kal yahudu walan nasara hatta tattabi a millatahum ba yahudi ko kirista ba za su taba gamsuwa da yadda da kai ba ko ba za su taba barin ka ba wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinukum in istata'u ba za su daina yakan ku suna kashe ku a Jos a yalwashen dam a Kaduna a Numan ta fara Balewa legas ina ina ina har sai sun ga sun raba ku da addininku. to don dalili ne jama'a za ku tsaya kuna sauraron waɗannan bawaƙen arna wai za ku yi aiki da musulunci wai sai sun yarda kar Allah ya sa su yarda in ba su yarda ba wani da ba za ku tsaye da jihadi ba ake jihadi a somaliya. yanzu yanzu nan jama'a yau yau din nan ana can ana aran gama da kafirai a somaliya fajirai munafikan musulmi suna goyon bayan amurka da majalisar ɗinkin duniya sannan ga taimako daga ƙasar habasha kiristocin habasha suna turo masu da sojoji da manya-manyan makamai ana yaƙan masu kishin addinin musulunci sun tsaye da jihadi sun tsaye da lalle suna yi shari'ar musulunci suna ta shahada ku ne sa ba za ku yi ba kun fi su ne jama'a nawa kuna gane wannan da kyau ko me yasa in meje Delta suka miƙe kai satan mai da suke yi sun da su mutu su rasa gidajensu su kwana a daji ku danne da za ku wannan don kwatsai da gwamnatin musulunci ba jama'a kuna gane wannan da kyau ko amma mutanen mu wai so suke yi har kullum wa wa ce an kaddamar da shari'a irin ta zamfara ina shari'a take yanzu ba ta bi iska ba tana nan kuna ganin duriyanta dama ba taɓa yi ba kawai suna ne kawai don a ci zaben shugaban ƙasa ko ba a ci ba shi nan jama'a annabi ko gano wannan da kyau ko amma abin da muke cewa shari'ar da aka kafa ta da jihadi billahi lazi jama'a ba a tunkuɗe da cikin sauki sai an yi jihadi da ɗan fodo ya kafa shari'a ta hanyar jihadi turawa mulkin mallaka ba su iya tunkuɗe ta ba sai da suka yi sai da suka yi jihadi yanzu ne lalata shari'ar zamfara zaɓe dama an kafa ta ne na ne na zaɓe yasa in za ku shirya ku ba da jinin ku jama'a a yi ɗauki ba daɗi a yi amma matakin bargo shine matakin karatu da karantarwa da ya ba addinin musulunci sai kowa ya fahimta domin in ya tashi mutuwa ya san ina zai je amma irin wannan ruruman in ka tashi mutuwa ka mutu ka ce ka je yana kai kanka ya kamata ma a a jihadi a kanka amma ka fita jihadi kan wani mun gano wannan muke ko jihadin nan ba kai ta sabon a nan zariya ba sai dai kawai Allah madaukin sarki ya gafarta mutum ba mutum ne zai je a fasa hotel da shi sai kuma ya riko karo da katin ɗin giya wani ina a sai cewa kama ganima kun gano wannan gani ma hudu ke daki na waɗin mata hudu ya kama a hotel suna nan ko duk ya guri shi ne to haka ake raban <laughs> ya fi yaki ya dawo kenan <laughs> to kaga da ya san shari'a ba zai ɗauki ‘yar wani ba har sai limamin jihadin ya bashi kuma sai ya je ta yi istibra'i haka ne ko ba haka bane ba istibra'i ba komai ya ji ya danna karuwa a wannan daren da ya dawo jihadi to wannan jabin jihadi har ina ke yin shi jira bin gane wannan ba ma zargin wanda suka kaddamar da wannan aikin saboda irin wannan jabin jihadin arna suka yi mana a kafancan ne nan aka rama kuma tun daga wannan lokacin jama'a ka gurgunta gidajen hotel-hotel da ake zinace-zinace da fazirci an rage kaifinsu da manya-manyan hotel ne na iskanci na akwato aka bi su duk aka gama da su haka suka dinga maimaituwa har na sai kaddamar da wannan zalunci da fitsara akan musulmi a zangon katar musulmin kasan nan suka shiru suka rabu da su yana kamata ya dai ne sai kara tsokana a garin suka taba wani kamata ya musu mutuwan kaka duka a arewa duk abu wani arni a kashe kafiri a rusa gidan shi shikenan billahi da za su gane da gaske kuke wannan hakurin da kuke ko ba za su daina ba mun gane wannan da ko haka su dinga bin ku ba su haɗuwa ce a zo a buga su ware ku ware ba duk malamin da kuka taso ce ko hakuri sai ku bari sai kun dawo ku ku rusa gidan shi duk sarkin da ya ce ku yi haƙuri sai ku bari sai kun dawo ku ku gidan ku ku yanka kafiri ina ba san mun gano wannan da kyau in ba haka ba su bar ku ba su ba abin da za su yi muku ku kalli abin da aka yi a Jos kwana-kwanan nan ɗannan da suke al'ummar musulmi ko a zamanin yakin da aka yi da su ko ba musulmi wannan ɓannan ba rabon da musulmi ya ga irin ɓannan da aka yi a Jos tun lokacin da aka yi masasar dauna juyin mulki a kashe su wannan matsiyacin gwamnan ba abin da bai musulmi na cin mutunci kisa da ƙona dukiyoyinsu ba da garin kuma ya komo ana ta koran fulani ana kwace musu dukiyoyi ana raba su da jihohin jijiyar filato a daidai wannan lokacin ne sarkin arna na filato ya mutu wai kuma sarakunan arewa da ba su da kishin musulunci ba su kaunar Allah da manzon Allah ba sa kishin musulmi ba sa goyon bayan alkur'ani da hadisi ba sa kaunar talakawansu suka wanke jiki wasunsu wasunsu kuma suka tura wakilai wai an je taya sarkin arna mulkin an bayi sanda sarkin arna wai sun je murna an bayi sanda da kujerar shehu dan fodiyo suka je ba inda shehu dan na nan jihadi zai shirya a jiya yaki matsiyata yasa in za ku shirya ku shirya amma matakin farko shine jama'a karatu tukuna mun gano wannan kyau ku sannan karatu da aiki da karatu shi zai taimake ba za mu je da ka bane kawai a je a jihadi a jos kuma a ganka da lamari lafiya wai ta samu ba nan kashe ka hanya kayi satan dukiyan ganima ranar kiyama za ka zo da gunduri mun gano wannan da kyau ko dole sai an karantar da kai ilimin addini ya ma ake yin harkar tukuna don addinin musulunci ba da ka ake yin shi ba don shi kanshi annabi da za a bayi sakon ana zuwa sai aka ce mashi mai ikara yi karatu ana cikin tafiya cikin qur'ani sai a ce wa rabbi zidni ilma haka ake yi ana cikin magana da kafirai da wane ne sai a ce kul hatu burhanakum in kuntum sadiqina kul fatu bit fataluha in kuntum sadiqina jama'a da karatu da littafi da hujja ake addinin musulunci amma kun ga wannan zaman da ake yi wai a ce wai za a yi shari'a na siyasa wai ba za a yi muku ku musulmi ba wai sai arna sun yarda wallahi kaskanci ya gama tabbatuwa a kanku ba ka mu ba sai ka ce shari'a banda wasasa banda mango banda sabon gari don allah kamar wani iskanci kamata ya daga wani sai a ce to shi kenan arnan musasa su ci gaba da kawo jiziya wajen mai martaba sarkin zazzau arnan sabon gari su gaba kawo jiziya haraji za a sa makafarai duk wanda ba zai iya biya ba koma garin uwan shi ainihin ba garin su ba ne jawabin mun gano wannan da kyau ko don muna nan muna bincike musasa ba sai sun biya kudin hayan zaman da suke a musasa don aran da aka ba su lokacin ya cika tuntuni wannan wata magana ne a karkashin kasa ku shiru kawai Allah ya sa mu dace za mu saurara anan fa subhanakallahumma wa bihamdika shada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum